kashi masu sauraro sai ku gyara zama tsawab da domin kallon bidiyon yadda wani sanata ya yi lalata da wata matar aure da kuma yadda matar auren bayan ta yi nadama ta fito take bayani akan irin yadda abubuwan suka faru da kuma irin makudan kudaden da sanatan ya bata yasa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsaf domin kallon cikakken bidiyon yadda sanatan ya yi lalata da matar da kuma yadda matar ta fito tana bayani to sanata abu wanda yake sanata ne a can yankin jihar ta adamawa a sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakkun bidiyon da kuma irin yadda matan take jawabin yadda sanatan ya lalata da ita da kuma yadda ya yaudare ta daga bisani ma da so ta kashe aurenta domin su ci gaba da gudanar da aikin fadala amma ma sauraro kafin dai mu kai ga sako muku cikakken bidiyon don wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta tawo mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe kuma danna mana rawan sanarwa kamar haka domin kallon cikakkun bidiyoyin sha sauraro bari dai mu fara sako muku bidiyon matan da sanatin yake da alata da ita wato sanatan adamawa daidai irin kalamai da ta da kuma irin yadda aka bi har suke lalata da sanatan da kuma irin makudan kudade da ya bata domin ta kama gida kusan naira miliyan uku da rabi wanda kawai iya kudin kama gidan haya ne saboda a ci gaba da gudanar da ayyukan da basu dace ba ga dai irin yadda matar take jawabi Jihada da Hausa domin akwai wanda ba su jin turanci a Adamawa. Abin da ya sa na fito fili na yi magana shine kamar haka. Da abun ya fara faruwa a June mutane da dama da suke kusa da ni sun same ni in je in roke shi abinda yake faruwa da rayuwa na ce zan zo zan zo na zo na ce na same shi na roke shi na ce mishi an ta tura mana threat message da videos na wani da kai ta yaho a gari an tura ma mai gidana an tura ma yayar mai gidana da kannan shi da su kawunan shi aka tura musu tun a jun na zo na nemi gafara na ce in shi ne yana yi mana abin ko ya san wanda yake min don Allah ya taimake ni ya ce su daina because aure na ya samu problem ya zage ni ya ce na ci duru uwar na na ci duru uwar na wa ya bani capacity fa da shi ya ce na mishi sata na tafi da kuɗin shi ya bani kuɗin kama gida kama gida ba Amma ya baki kudi ki kama gida ne? Ya bani kudi in kama gida. Nawa ya baki ki kama gida? Ya bani 2.5 million. Daga baya zai bani 1 million naira in sake renewing gida. That's 3.5 million ya baki. Ya bani 3.5 million. Okay. It has been support anytime na problem zan zo gurin shi in taimaka yana taimaka mini because ina aiki da shi a matsayin uban gidana ne. abun da na yi abun kunya ne na sanar abun kunya a duniya duka sun gani illos nawa sun gani yayuna mai gidana sun gani kowa family na gaba ɗaya har kunya nake jin ba zai magana ba amma shiru na gan ba zai taimake ni ba gara in fita fili in yi magana yanzu a wancan bidiyon a wancan bidiyon da kike so ki gaya mana kenan kina gaya mana mu mu sani a al'umman adamawa mu san cewa wannan bidiyon da kika yi wannan mutum da bamu ga fiskan shi nan ba wato shine sanito ishaku abo wannan sanito wanda ya ci 2019 ya sake ya zo ci 2023 tarabula ya kwace masa siyasarsa dan kuma jam'iyyar apc shine shine shine wannan wannan abu shine ni da shine akai wancan bidiyo ba boye boye asiri ya riga fito a fili kome ya riga zagaya duniya kowa na zagina ba wanda ya san me ya faru abun ya kai haka har da bidiyo da aka releasing na biyu nan na biyu ni na yi da hannu na tura mishi kai ni na yi da hannu na tura mishi na biyu ba sauraro kun daji irin bayanan da matar auren nan ta bayyana kan irin yadda sanata abbo isyaku ya yi lalata da ita kun daji irin yadda ta bayyana akan cewa tabbas na farko dai bata san ma bidiyon ya fita ba sannan kuma kazalika na biyu kama ita ce dai ta yi bidiyon da hannunta sannan kuma kun ji irin bayanan da take akan irin makudan kudade da sanatan ya bata wanda fa iya kawai kudin hayan da za ta kama gida sai da ka bata miliyan biyu da rabi wato 2.5 miliyan sannan kuma kuɗin da za ta zo ta ɗanyi renovating gidan ta yi gyare-gyaren gidan a yi waye a yi waye nan ma sai da ka zo a ƙara bata miliyan ɗaya wanda iya kuɗin gidan haya kawai sai da sanatan ya bata kuɗi kimanin naira miliyan uku da rabi to ma sauraro a naku tunanin kuna ganin shin wani irin kuɗaɗe kenan yake bata har shawo kanta wasu kawai gani su dai gani idan Allah ya tashi tonan asirin mutum to fa tabbas haka Allah dama yake tonan asirin mutum domin zai wuya kaga mutum yana aikata faɗa alha kawai kaga ya daina sai idan Allah ne in ya tona asirin sa sai ga ya fito yana nuna kan cewa yayi nadaman aikatawa yadda wannan matar ta fito ta yi nadama irin wa'annan abubuwa da ta aikata kuma kun da ji irin barazanan da wato shi sanata abu ya yi mata kamar yadda matar ta bayyana shin ku tunanin masu sauraro wani irin shawarwari kuke ganin ya dace da ku baya wannan matar akan wannan fadala da ta aikata wanda gaba ɗaya sirrakananta da kuma danginta da yan uwanta hacca da mijinta duk sun ga wa'innan bidiyoyi wanda bidiyon farko da aka wallafa shi ya ci gaba da yawo a kafafen sada zumunta daga bisani kuma a ƙara zuwa a ƙara wallafa bidiyo na biyu wanda dai gagarumin daukar hankali tare kuma da janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta inda mutane da dama dai ke ci gaba da tar da yin Allah wadai wasu kuma ke martani akan cewa can lokacin da suke jin daɗin su me yasa bata fito ta bayyana ba kuma kazalika me yasa bata fito ta nadama ba sai da ta bari asirin nata yi tunu wasu kawai gani suke ma'aishi sanatin ma bai da laifi tunda ai ba wai ta karfi da dole dole ya mata ba sannan kuma take iya karban kudaden sa ai kamar ita ma kenan ita ma dai tana da na ta amincewa a kai duk da dai tana bayyana akan cewa kamar dai ya yaudare ta ne da wasu abubuwa da dama da kuma karfi da iko da kuma yake da shi wanda dai shi sanata ne dai mai ci wanda kwanakin baya dai aka shigar da karansa kotu wanda da karshe dai ya zo ya rasa kimar kujeransa dai a halin da ake ciki dai yan adama dai suna ci gaba ne da tofa albarkacin bakin su sai dai kuma sanatan ya fito yayi martani yayin da ya fito ya yi martanin kare kansa akan wayannan kalamai da wannan matar ta fito ta yi akan cewa tabbas ga abubuwan da suka faru tsakanin shi da ita kara dai zuwa anjima sai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha zuwa anjima za mu sako muku tattaunawa da kuma bidiyon da shi ma sanatan ya fito ya bayyana irin yadda ya fito ya bayyana kare kansa. akan wannan mummunar aika da suka aikata inda bidon ya fito yana yawo a kafafen sada zumunta akan wannan mummunar aika da kuma wannan mummunar fadala da suka aikata sai dai wasu kuma suna ganin cewa fa tabbas kawai kaddara ce domin kowa kowa dan adam a duniya da fa irin tashi kaddara amma dai tabbas wannan abin turne da kuma Allah wadai a ce mijin aure da kuma matar aure su zo suna aikata irin wa'innan abubuwa ko ma kuwa a wani irin addini mutum yake addini dai bata amince matar aure da mijin aure su zo su dinga aikata lalata ba yanzu dai a wannan zamanin akwai mutane da dama waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa wanda dai har yanzu dai asirin su bai tonu ba amma da ce za su hangalta kuma su yi hankali da kamata su daina duk irin aikata irin waɗannan munanan abubuwa domin fa akwai ranar ƙin dallanci idan ma Allah bai toni asirinka a wannan duniya ba to fa tabbas ranar gobe kiyama a nan fa inda ko mutum ya tuba tuba sa ba za ta bai masa amfani ba dole sai ya girbi abin da ya shuka domin fa yanzu a wannan zamanin matan aure da dama ne kama daga kowane irin yare hatta da matan hausawa yanzu sun mai da zina ba abin komai ba ne za a ga mace da aurenta sai ta tana lalata da wani wasu lokutan kuma matan auren ba sa nuna mazajen da suke lalata da su a matsayin cewa su matan aure ne wasu lokutan kuma shi namijin da ke lalata da su ya riga ya san cewa fa matan aure ne amma kuma saboda son zuciya hakan yake ci gaba da gudanar da baɗala da kuma lalata yanzu dai ta kai ta kawo an waye gari a wannan duniya wanda ma idan ma mutane ba su lalata gani fa ake kamar ma ba su waye ba kuma haka zalika gani ake ma ai ba ma fitattu bane domin yanzu fa wayewa ta koma shine nuna tsaraici da kuma nuna jiki da kuma nuna suran jiki da kuma irin yadda suran mace yake a wannan zamanin sai dai kawai mu ci gaba da roƙon Allah da Allah ya kiyaye mu da Allah ya kare mu daga aikata aikin da na sani don fa tabbas a wannan zamanin mutum in ba ka kai zuciya nesa bane kuma ka hada da dauriya to fa tabbas sai dai mutum ya ci gaba da addu'a har Allah ya kare shi domin fa tabbas wannan yanayi ba abin da za a ce sai dai kawai a ci gaba da addu'a domin fa abubuwa kusan kullum dai ƙara canza salo suke domin yanzu ƙananan mata matan aure mazaje kowane bangare dai an riga da an lalace kusan daga cikin ɗari kaso saba'in na wannan zamani an riga da an gurɓace an mai da lalata ta zama kwalliya an mai da nuna tsiraici ya riga da ya zama kwalliya sai mutum ya zo ya aikata aikin da na sani daga baya kuma ya zo ya ta kuka ya ta korafi idan asirin sai tonu ya zo yana nuna yana nadama ba abin bakin ciki ma a ce kamar matar aure da mijinta da 'ya'yanta ta wata aikata irin waɗannan abubuwa me za ta gaya wa 'ya'yanta idan suka girma kuma su kalla bidiyo yanzu dai kamar ita da ta fito tana bayani da kanta a cikin wannan bidiyo ai wannan ba karamin abu bane sai dai kawai a cigaba da mata addu'a da Allah ya shirye ta idan tabbas ta yi nadaman da gaske kuma ta yi har cikin zuciyarta da Allah ya shirye ta kuma Allah ya sa ta daina aikata irin waɗannan munanan aika-aika don fa tabbas wannan ba karamin aikin da na sani bane abu ne wanda ya riga da ya shafa wa mutum kashin kaji kuma kazalika a cikin dangin mutane ma tabbas abin ba can gani. ba tabbas shi dai sanata dai ya fito shi ma ya kare kansa kamar yadda matar ita ma ta fito ta yi wasu bayanai a cikin bidiyon